‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana farin cikinsu game da dawo da ‘yan matan makarantar Dabci a ranar Laraban nan. A nan jihar Naija gwamnatin jihar ce ta fitar da wata sanarwa da ke yin jinjina ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a kan dabarun da aka bi har aka samu nasarar dawo da ‘yan matan. Gwamnan jihar naijan Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki. game da matar 'yan mankata da aka so kuma farin ciki kwarai da gaske ko muna fata haka kai kara faruwa wannan hali da ake ciki na daukan 'ya'yan mutane mata musamman daga makatunsu bai yi mana ba kuma ya kamata a tashi tsaye wajen tsaro saboda a kare 'ya'yan mutane a makarantu Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulkadir na Funtuwa ya ci jajircewar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan lamarin yasa aka samu nasarar da aka samu na dawo da waɗannan 'yan mata. A nasarar da aka samu gaskiya shugaban ƙasa Jiya Muhammadu Buhari bai zauna ba tun lokacin da aka sace yaran nan yake ta ƙoƙari yake ta zantawa da shugabannin tsaro na ƙasar nan har aka samu nasarar dawo da su cikin lokaci. Shugaban kamfanin jaridar Neja Watch, Malam Yahaya Mahmud, ya ce sun yi farin ciki da aka samu nasarar dawo da 'yan matan, amma kuma suna da tambayoyi da za su yi ma hukumomin Najeriya a nan gaba. eh to gaskiya mun yi murna saboda duk wanda yake da ya'ya ya ga cewa ai garkuwa ga ya'yan shi kaga dole zai yi murna sako su amma kuma yanayin da aka sako su kuma ya sa kuma mun sake komawa baya muna ta nazari a kai muna ta tunani a'a wannan abin kuma ya aka yi haka dole ya kamata kaga wannan abu ya taba faruwa da kuma ya sake faruwa yanzu dole ya kamata a yi bincike duk wanda yake da hannu cikin irin wannan abu a hukunta shi amma ba kuma ba ko ko eh, yarjejeniya aka yi ma'ana an zauna teburin shawara da su aka yarjejeniya shi aka dawo to shi shi kenan ko kowa kenan kowane lokaci ta zama teburin shawara za a riƙa yi kuma ba ka ci gaba da haka fa wannan abun fa zai zo ya ya ki ce cinyewa sai ta ga ana ta maimaita irin wannan abu kuma wannan abun laifi ne mai tsanani ne kuma nauyi da zai iya sa kasan wa idan jama'a da zai ja mana abun kunya Masu fafutuka dai na ci gaba da fatar ganin an dawo da sauran 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka kwashe tun a shekara ta 2014. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya.